واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 77 littafin al'adabul mufrat na al'imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari za mu karanta hadisai guda biyu hadisi na 391 zuwa hadisi na 392 insha Allah kuma a cikin wannan darasi muna samun bayanin falalan shirya tsakanin mutane al-imam bukhari ya kawo babi na 183 babu islahi zatil baini babi game da shirya abinda ke tsakani zatul baini abinda yake tsakani wato kalma ta zaci. da larabci idan aka ce zatu shai'i ana nufin nafsuhu wa haƙiƙatu hakan ce zatin Allah subhanahu wa to abinda ake nufi shine hakikanin shi kansa Allah subhanahu wa ba sunayensa ba kuma ba sifofinsa ba idan aka ce zatin Allah ana nufin ainihin shi Allah subhanahu wa ta'ala don haka kamar yadda ya zo cikin tuhfatul fi sharhin sunan turmizi a mujallar na shida shafi na 58 al-muradu ma ubifa ma'anar kalmar zati tana bayyana ta la'akari da abin da aka jingina zati din gare ta kalmar da aka jingina zati gare ta nan ne ma'anar zati din yake fitowa kamar misali a wurare da dama cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta 119 inna allaha alimun bi zati sudur Allah subhanahu wa ta'ala masadi ne game da zatin kiraza ne ake nufi da zati na kiraza ana nufin abubuwan da suke cikin kiraza don haka idan aka ce islahu zatil bayni ana nufin shirya abin da yake tsakani shirya abin da yake tsakanin mutane biyu lamma kanat al-ahwal mulabisa lil bayni kila laha zatul bayni saboda halaye da ke kasancewa tsakanin mutum da mutum waɗannan halaye su ake nufi da cewa shirya su domin su ne suke tsakanin mutum da wani mutum zatul bayni a shirya abin da ke tsakanin wani da kuma wani wa islahu ha sababul i'tisamu bi hablillah littafin tuffatul ahwazi haka ce shirya tsakanin mutane wani sababi ne wanda ke sa a yi riko da igiyan Allah subhanahu Ta'ala. wa adami tafarruq kawar da rabuwan kai bainal muslimin fa huwa darajatun fawqa darajati man ishtagala bi huwaisati nafsihi martaba ta shirye tsakanin mutane martaba ta sulhunta mutane wannan martaban ta ɗara. martaba ta ibadar da mutum yake yi kamar misali sallah azumi na La, har ma na nafila duk da cewa akwai sabani a tsakani game da tsakanin malamai game da ainihin wace sallah ce falalar shirya tsakanin mutane take tsaraka, amma babu shakka akwai falala mai yawa game da shirya tsakanin jama'a waɗanda baraka ta shiga wato a tsakaninsu haka ya zo cikin littafin aunul ma'abu sharhin sunan abi dawud nan ma a mujallar na goma sha uku shafin dari da saba'in da takwas ila almuradu bi zatil bayni almukhasama wal muhajara abinda ake nufi da shirya tsakani shirya abin da ke tsakanin mutane wato shine kawar da husuma husuma da ta auku tsakanin mutum da mutum wal muhajara ko kauracewa da ke aukuwa tsakanin mutane da aka sani suna tare baina ithnaini bihaythu yahsulu bainahuma bainun ay furqa kasancewar an samu baraka tsakaninsu wannan ita ce ma'ana ta biyu ta albainu da ya zo cikin wannan kalma ta al'imamu bukari wato abinda ake nufi shine barakar da take aukuwa tsakanin jama'a a yi kokarin a dinke ta albainu min al'abuda alwaslu wal akwai kalmomi na larabci waɗanda suka ɗauki ma'ana da ke kishiyantar juna kalmar albainu tana ɗaukan haka don haka yasa ta zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce islahu zatil bayni akan ce ifsadu zatil bayni an yi amfani da shirya tsakani a kawo kalmata ta albainu bata tsakani a kawo kalmata ta albainu abinda al-imam bukhari yake nufi da wannan babi shine bayani game da falalan shirya tsakanin mutane Allah ka sa mu cimma wannan martaba daga cikin dalilai da suke tabbatar da bayanai da malamai suka yi game da muhimmancin shirya tsakanin jama'a shine al-Imam al kawo wannan hadisi 391 haddathana Sadaqah bin al-Fadl al-Marwazi قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية من أيوة تكرا سننسا شين محمد بن خازم السعدي عن الأعمش يا كربو حديث وجن على الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة يا كربو دقا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء يا كربو حديث وجن تابعة وتمشي دقا تشكين تابعة إذا أيكي كرمتا أم الدرداء wato tabi'iya ce sunanta asali hujaima bintu huyayyi dimashqiyya hujayma matar abu dardai mun yi magana a kanta a baya ita ce amaryarsa ana kiranta ummu dardai as-sughra matar abu dardai ta farko ita ce ummu dardai al-kubra sunanta kairatu bintu abi hadrad ita wannan sahabiya ce tana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an abu darda ummu darda ita karbo hadisi nan wajen mijinta shine abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam uwaimir bin zaid al-ansari asalin sunansa uwaimir ma ya shahara da abu darda'i an annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum shin ba ku so in ba ku labari kalmar annaba'u da alkhabaru ma'anarsu daya ala ukhbirukum ala unabbiukum din ma'anarsu guda ka duba lisanul arab mujallal na 10 shafin 169 ala unabbi'ukum bi darajatin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai shin ba ku son in ba ku labarin wata daraja wata martaba afdala min as-salati was-siyami was-sadaqa wannan daraja ta dara sallah da azumi da sadaka kalu sahabbai suka ce bala muna so ya rasulullah قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي صلاه ذات البين جارا أبين دكي تكاني صلاه ذات البين جارا أبين دكي تكاني وتوهالي wanda ke tsakanin mutane a gyara wa fasadu za lalacewar abin da ke tsakanin mutane kuwa hiyar halika wannan ita ce mai aski wannan hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babun fi islahi zatil bayn lafazin da ya zo cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala ukhbirukum ba kabar yanda zo cikin al mufrad ala unabbiukum ba duk ma'ana su guda ala ukhbirukum a sunan abi dawud ala unabbiukum kabar yanda zo cikin al mufrad duk ma'ana guda ne kuna so in ba ku labari بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة كنا سوء باكو لابارين أبين دي يأترى درجة أزمي دا صلى دا صدقة قالوا سكتي بلا يا رسول الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي إصلاح ذات البين شيني شريع أبين دي كفكاني وفساد ذات البين الحالقة باب هي شيني أبين دي بمبان تروايو يبين أما دم أنسو قداني islahu zatil bayni shirya abin da ke tsakanin mutane wa fasadu zatil bayni bata abin da ke tsakanin mutane kuwa alhalika wannan ita ce mai aski hadisin yana sunan turmizi yana kitabu sifatul qiyama a riwayar al-imam turmizi an samu ƙari annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace la aqulu tahliqu ash-sha'ra ba wai ina cewa bata tsakanin mutane mai aski wato yana aske gashi ba ne la walakin tahliku din sai dai bata tsakanin mutane yana aske addini wato annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa nayi fassara abin da yake nufi da mai aski manzon Allah ya ce ba wai nufi na da nace mai aski bata tsakanin mutane ai hali ne mai aski ba wai ina nufin yana aske suma ba walakin tahliku din sai dai yana aske addini نسأل الله السلامة والعافية حديث ينا المسند الإمام أحمد كما الإمام البزار يا روي توشي ده الإمام ابن هبان الإمام الطبراني الإمام البيهقي cikin شعب الإيمان شيني الباب السادس والسبعين babi na saba'in da shida cikin shu'abul iman na al'imamul bayhaki al'imamul bazar yana daga cikin manyan masana hadisi yakan tantance riwayoyin hadisi kuma ya tabbatar da wanda ya fi inganci al'imamul bazari ya ce duk cikin riwayoyin nan da malamai suka kawo la na'lamuhu yurwa bi isnadin muttasilin ahsana min hada babu riwayar da ta zo da isnadi haɗe har isnadin ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isnadin da ya fi kyau fiye da isnadin al'imamul bukhari wato shi ne ya sa shi alimamu bukari da'iman idan ya kawo hadisi to karin ma ka yi ƙoƙarin ka ci sawunsa yakan zaɓi isnadi mafi daraja sannan ya gabata yana cewa wa ku sahihun hadisin yana sahihu sun abi dawud hadisi na 4919 da sahihu sunan tirmizi hadisi na 2037 haka nan 2640 yana gaya maram hadisin 414 kuma hadisin nan al bukari zai sake kawo shi a nan gaba insha Allah a littafin nan zai kawo shi nan gaba wajen hadisin 400 kamar 12 al-imam zailai cikin littafin na buraya yana magana game da waɗannan riwayoyi da aka samu dangane da falalan shirya tsakanin mutane mujallar na shida shafin 370 ya ce ba mutum ɗaya ne ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma babu shakka haka ne waɗanda suka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da falalan shirya tsakanin mutane sahabban manzon Allah mutum bakwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su bakwai suka rawaito hadisi da ke nuna falalar a shirya tsakani ga hadisin abu darda shi ne wanda al-imam al-bukhari ya kawo a littafin al-adab al-mufrad sannan akwai hadisin abdullahi bin amrin akwai hadisin abdullahi bin abbas akwai hadisin abu huraira akwai hadisin sayyiduna ali bin abi talib akwai hadisin az-zubair bin al-awwam sannan abu ayyub al-ansari mutane bakwai hadisi na abdullahi bin abbas bin amrin wanda shine sahabi na biyu hadisinsa yana musnad imam al-bazzar da kuma al-mu'jam kabir na al-imam tabrani haka nan iman na al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin abdullah bin umar yace afdalu sadaqa sadakan da tafi falala islahu zatil bayn ita ce shirya abin da ke tsakanin mutane wannan ita ce riwayar abdullahi bin amri sadakar da ta fi falala ita ce shirya abinda ke tsakanin mutane wannan riwayar ta inganta hadisin abdullahi bin amri yana silsilatu sahiha hadisin 2639 da da kuma sahihu targhib hadisin 2817 mutum na uku shine abdullahi bin abbas hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba ilaikum da'ul umami qablaku cutar da ta hallaka al'umomi da suka zo kafin ku wannan cutan ta rarrafa ta shigo cikin ku a yanzu inji annabi sallallahu alaihi wasallam cutar da ta hallaka al'umomi na farko mutanen da wannan cutan ta yi rarrafe gashi ta shigo cikin ku annabi sallallahu alaihi wasallam wannan cuta ita ce hasada da kiyayya sai manzon Allah ya ce hiyar halika wannan cuta ita ce mai aski annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halikatu dini ita ke aske addini la halikata sha'ari ba wai tana aske suma ba halikatu dini la halikatu sha'ari ala ukhbirukum bima huwa khairul lakum min as-sawmi was-salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna so in ba ku labarin abin da yafi azumi alheri abin da yafi sallah alheri bi ma'ana abin da yafi azumi yafi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace salahu zatil bayn shine shirya abin da ke tsakanin mutane salahu zatil bayn manzo Allah ya dinga maimaitawa shirya abin da ke tsakanin mutane shirya abin da ke tsakanin mutane waɗannan hadisai duk sun tabbatar da lallai shirya tsakanin jama'a da suka bata yana da falalan gaske kamar yadda a hadisin abu darda ya tabbatar mutum na hudu shine az-zubair bin awwam ya ba da labari kamar irin na abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba ilaikum da'ul umami qablakum cutar da ta hallaka al'umomi da suka zo gabaninku ta rarrafa ta shigo cikinku a yanzu alhasad wal bagba hasada da kiyayya hiyal halika wannan cutar ita ce ke aski amma inni la aqulu ba wai ina ce muku tahliku sha'ara wannan cutar tana aske suma ne ba walakin tahliku dina sai dai wannan cutar tana aske addini ne az-zubair bin al-awwam yace summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwar muhammad ke hannunsa shine Allah tabaaraka wa ta'ala lan tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu kuma ba za ku yi imani ba imanin ba zai samu gare ku ba sai kun so juna sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi amrin idza fa'altum eh, tahabbtum shin kuna so in gaya muku al'amarin da in kun yi shi zai sa ku rika son juna kalu sahabbai suka ce ma huwa ya nabiyullah ma huwa ya nabi Allah wani abu ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama bainakum ku rika yada sallama a tsakaninku idan dai kuna yada sallama a tsakaninku to za ku samu son juna don haka yasa idan gaba ta shiga tsakanin mutane ko gaisawa ba sai domin sallamar ita ce magani shedan ku zai hana su su Allah ka tsare mu hadisin shi ma riwayarsa tana da kyau tana sahihu targhib <clears throat> hadisi na 2888 mutum na biyar shine Abu Ayyub al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Abu Ayyub ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullah mawdi'aha kana so in nuna maka wata sadakan da Allah ke son ma'azanta Allah yana son inda aka aje ta don ba kowace sadaka ce kake yi Allah yake son wanda ka ba ba amma ita wannan sadaka Allah yana son inda aka aje ta kuntu sai nace bala ya rasulullah bi abi anta wa ummi ina son kar babana da mahaifiyata gare ka ya rasulullah ina son ka gaya min wannan sadaka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tuslihu bainan nasi ka shirye tsakanin mutane fa innaha sadaqa yuhibbu Allahu mawdi'aha saboda sadaka ce da Allah ke son ma'azanta a riwayar alimamu imam tabrani hadisin abu ayyub al-ansari har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allahu wa rasuluhu kana so in nuna ma sadakar da Allah da manzonsa suke so tuslihu bainan nasi ta gababu wa tafasadu ka shirya tsakanin mutane idan suna gaba da juna idan suna wato sun bata tsakanin juna tafasadu riwayar al-imam tabarani har yanzu hadisin abu ayyub al-ansari ala adulluka ala amalin yarbahu Allah wa rasuluhu kana so in nuna ma aikin da Allah da manzo sun yarda da shi kala ce man aslaha bainan nas duk wanda ya shirya tsakanin mutane aslaha Allah amrahu Allah zai shirya al'amarinsa wannan riwayar ita ce bata inganta ba tana da'ifu targhib hadisi na 1666 wanda ya shirya tsakanin mutane Allah zai shirya masa al'amarinsa. وأعطاه بكل كلمة تكلم بها إتق رقبة kowace kalma ta fito bakinsa za a ba shi ladan wanda ya yanta baiwa wa raja'a mazkuran lahu ma taqaddama min zambihi bayan ya gama sulhunta tsakanin mutane kafin ya koma gida Allah ya gafarta masa zunubansa lakin hadisin yana da rauni amma waɗancan lafuzza duka ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da lallai shirya tsakanin mutane na da falala ya dace da hadisin azubair bin al'awam da hadisin da muka karanta na abu dardai mutum na shida shine ha abu huraira hadisinsa yana shu'abul iman na al'imamu bai haƙi da shi da abu dardai da sun rawaito hadisi mai lafazi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'amila Ibn ibnu shay'an dan adam bai taba aikata wani abu ba afdala min as-salati aikin da yafi sallah daraja wa salahi zatul bayn da shirya abin da ke tsakanin mutane wa khuluqin hakanin da kyawun hali abubuwa uku din annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda dan adam bai taba aikata wani abu da yake daraja akan waɗannan abubuwa uku din ba sallah shirya tsakanin mutane kyawun kali wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1448 mutum na bakwai shine hadisin sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda gaba daya hadisin sai na al-mu'jam kabir na al-imam tabrani hadisin isma'il bin rashid uh, as-sulami yana bada labari lokacin da abdurrahman bin muljim wanda ya kashe sayyiduna ali bin abi talib kafin sayyiduna ali ya rasu ya bada labarin yana da tsawo a ƙarshensa yake cewa kuma inna aliyan radiyallahu anhu ausa sayyiduna ali bin abi talib ya bar wasiya fa kanat wasiyatuhu wasiyar sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda ita ce bismillahir rahmanir rahim hada ma ausa bihi ali ibn abi talib wannan ita ce wasiyar aliyu dan abi talib ausa yana barin wasiya annahu yashhadu Allah la ilaha illallah lalle ya shaida ba abin da ya cancanta abota masa face Allah wa anna muhammadan abduhu kuma ya shaida cewa muhammad bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne arsalahu Allah bil huda Allah ne ya aiko shi da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi lalle Allah zai rinjayar da musulunci na akan duk wani addini walau karihal ko koda masu shirka da Allah sun ki sai ya kawo aya ta 162 zuwa aya ta 163 na suratul an'am inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata aikin haji na rayuwa ta gaba daya da mutuwa na duka wato suna ga Allah tabaraka wa ta'ala la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin ya kawo wannan aya thumma usi kuma ya hasan wa ya husayn ina muku wasiya kai hasan da husayn ku ne manya wa jami'a ahli da duka ma iyalaina wa waladi da 'ya'yana. wa man yablughu kitabi da wanda wannan wasiyar ta isa gare shi ina mar ina masa wasiya bi taqwallahi rabbikum da ku da iyalaina da ‘ya'yana da duk wani musulmin da wasiya na ta isa gare shi ina mar wasiya ya kiyaye Allah mahalicinmu sai kawo aya ta 102 zuwa aya ta 103 ta suratu Ali Imran ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye Allah yanda ya cancanta a kiyaye shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu kada ku yarda ku ga duniya face kuna kan addinin musulunci face kuna musulmai wa tasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku la tafarraku kada ku rarraba fa inni sami'tu rasulullah saboda na ji manzon Allah ya kudu yana cewa inna salaha zatil baini shirya abinda abin da ke tsakanin mutane bamu min ammati salati wasiyam ladansa darajarsa ta ɗara dukkan sallah da kuma dukkan azumi na ji manzon Allah ya faɗi wannan fa innal munira mubira hali da ke halaka al'umma alhalika ita ce mai aske addini wani hali ne sai duna ya ce fasadu za ta bayin shi ne lalacewan abin da ke tsakani alaƙar da take tsakanin mutane wala wata illa billah duk da cewar dan adam ba shi da wani ƙarfi da ke da tasiri sai da ikon Allah unzuru zawi arhamikun ku duba ma'abota zumuncin ku fasiluhun ku sada zumuntan da ke tsakaninku idan kuna sada zumunta yuhawwinu Allahu alaikum alhisab Allah zai sauwake muku hisabi a ranar tashin kiyama wallahi Allah fil aitam ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah game da rikon marayu la tabgu afwahahum wa la yabi'anna bi habaratikum kada ku yarda a samu maraya ya salwanta maraya ya shiga wani hali ya lalace alhali kuna tare da shi yana tare da ku a gari guda wallahi Allah fi jiranikum ina gama ku da Allah game da makwabtanku fa ha wasiyatu rasulillah dan kuwa wannan ba wasiya ta bace wasiyar manzon Allah ce ma za la yusina bihim manzon Allah bai gushe ba yana mana wasiya game da makwabta hatta zananna annahu yurithu sai da muka yi zato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa su cikin masu gado wallaha Allah fi baiti rabbikum ina gama ku da Allah game da ziyartan ɗakinsa ɗakin Allah tabaraka wata'ala tafiya aikin haji fala yakhlu wanna ba ma baqitum kada ku yadda ka'aba ta zauna babu kowa matukar akwai ragowar musulmi a doron duniya kar ku yadda ku bar ka'aba tana zaune ita kadai ina gama ku da Allah sayyidina ali ce wallahi Allah fi ramadan ina gama ku da Allah game da ramadan Wasu yamihi, tsara watan da tsara azumin sa fa innahu junnatul lakum minan nari saboda azumi shine garkuwa da gare ku game da wuta a ranar ƙiyama wallahi Allah fil jihadi, fi sabilillah ina gama ku da Allah game da jihadi a hanyar Allah bi amwalikum ku yi jihadin nan da dukiyarku wa anfusikum da rayukanku wa alsinatukum da kuma harsunanku wallahi Allah fil zakati ina gama ku da Allah dangane da zakka fa innaha ba ba rabbikum saboda zakka ita ce take bishe fushin Allah mahalicinku wallahi Allah fi zimmati nabiyikum ku tsare amanar annabinku sallallahu alaihi wasallam la tuzlamu baina abhurikum kada ku yadda ku kyale amanar manzo a tozarta ta alhali kuna nan da rai wato ku tsare kimar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah fi ashabi nabiyikum ina gama ku da Allah game da sahabban annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulullahi kad awsa bihim dan ku manzon Allah ya bar wasiya a tsare wato sahabbansa wallahi Allah fi fuqara wal masakin ina gama ku da Allah game da talakawa da miskinai sharikuhum fi ma'ayishikum ku rika tarayya da su wajen cin abincinku shi abin da sayyidina Ali ke cewa in ma ka dafa abinci ka kira shi ne ku zauna ku ci ku yi tarayya wallaha Allah fi ma malakat aymanukum yana gama ku da Allah dangane da bayi waɗanda kuka mallaka fa inna akhira ma takallama bihi rasulullah saboda ƙarshen maganar manzon Allah a duniya ita ce annahu kala ya ce usikum bi dha'ifain al-yatim wa ma malakat aymanukum ina muku wasiya game da masu rauni guda biyu da maraya da kuma bayi wannan riwaya tana da rauni wasiyar manzon Allah game da mata ne wannan shi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya ce wala takhafunna fillahi lawmata la'in kuma kada ku yarda zargin mai zargi ya hana ku riko da addinin Allah zargin mai zargi saboda za a ce kai wani kaza ne saboda haka sai ka ji tsoro ka kiriko da addinin Allah yamna'ukum mimman aradakum wa baga ala'iku Allah shi zai muku kariya duk wanda ya nufin cuta gare ku in kun yi riko da addininsa Allah zai isar muku sayyidina ali ya ce wa qulu lin nasi husna ya karanta aya ta 83 eh, ta suratul baqara magana ku ga mutane ta zama mai kyau ku kiyaye lafuzza da suke fita daga bakunan ku kama amara Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda Allah mai albarka da daukaka ya fada yayi umarni la tatrukul amra bil ma'ruf kada ku yadda ku bar wa'azi kada ku bar umarni a yi abu mai kyau wa nahyi anil munkar da hana mutane su bar abu mara kyau fayuwalli amra shirarukum don kuwa da zaran kun bar wa'azi to mutanen banza su za su zama shugabanni sun mata da una sannan ku yi ta roƙon Allah don kun shiga bala'i bala'i ta ja balukun kuma Allah ba zai karɓa ba alaikun bi tawasul wa tabazu ku riƙa sada zumuncin juna ku tabbata alaƙar ku ku ya ku musulmai ba ta lalace ba ku riƙa yawaita kyauta don kyauta yana haɗa soyayya wa iyyakum wata dabura. ina muku gargadi game da wato juya ma juna baya sai ya karanta aya ta biyu ta suratul ma'ida wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku hada kai ga abin da ya zama aiki ne na kirki sannan kuma abu ne wanda zai kai mutum ga kiyaye dokokin Allah kada ku rika hada kawunan ku akan aiki na sabo da kuma aiki na kiyayya wattaqullaha innallaha shadidul iqab sai yace hafizakumullahu min ahli baiti Allah ya tsare ku mutanen wannan gida wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hafiza fikum nabiyakum yanda Allah ya tsare annabinsa astaudiukumullaha ina muku ban kwana wa aqrabu alaikum salama wa rahmatullah ina karanta muku sallama da rahmar Allah A shi wannan tabi'i da ya bada labarin nan yace iyakar magana na ali kenan thumma lam yantiq duk shay'in bai sake furta wata kalma ba illa la ilaha illallah hatta qudiya sai Allah ya karɓi ransa bayan ya faɗi wannan sai ya ce rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu anhu rahamar Allah ta tabbata ga sayyidina ali yardan Allah wato ya tabbata gare shi ya rasu fil ashiril awakhir min ramadan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan Allah ya ƙara masa yarda hadisin yana da tsawon gaske yana al-kanzul ummal na Ali ibn Abdul Malik sai dai al-kanzul ummal littafi ne da ke tattare da hadisai marasa kyau da dama don haka yasa karanta shi yana da hadari shine hadisi na dubu biyar da da da ƙari tamanin 2484 kuma Ibn kasir ya kawo wasiyar sayyidina ali din nan cikin albidayatu wan nihaya mujallal na goma sha 11 shafi na goma sha bakwai. wato wannan hadisin da muka karanta tafin al-adabul mufrad mun kawo ash-shawahid sahabbai waɗanda suka ruwaito hadisi mai kamar haka wato sahabbai mutum bakwai kenan gaba ɗaya kuma hadisan nan akasarin ruwayoyin sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana dauke da matsaloli guda uku na farko ma'anar hiyal halika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalacewan hali da ke tsakanin mutum da mutum ƙiyayya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hali ne da ke aski annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinsa da kansa kamar yadda muka ce cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi yana hadisi na 2509 da kuma hadisin 2510 la aqulu al-halikatu allati tahliku ash-sha'ra walakin tahliku ad-dina annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wai ina nufin gaba iyayya tsakanin musulmi yana aske gashi ne ba ba wai su ma yake askewa bala yana aske addini idan aka ce ko an aske addini kaga babu abin da ya saura don haka wannan misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya isa ka gane hadarin kiyayya tsakanin musulmi da musulmi ya isa mutum ya gane domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bada misali saboda misali yakan wadatar da kalmomi da yawa idan aka yi misali guda misalin nan yakan wadatar fiye da a ce an ɗauki minti talatin ana bayani misali ga mai hankali manzon Allah ya ce hiyal halika iyayya tsakanin musulmi da musulmi ai hali ne mai aski kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ina nufin askin suma ba ina nufin askin addini littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal asar na ibn al-asir a mujallar na farko shafi na 428 ya ce alhalika abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa hali mai aski alkhasmatu allati min sha'niha an tahlika yani tuhlika wa tasta'sil ad-din ibn al-asir yace abinda manzon Allah yake nufi kamar yanda yace wato iyayya hali ne mai aski idan aka ce hali ne mai aski kama yasta'silu musa sha'ara da mai aski ake aski sai ka ce da aska yaya aska take magashi tana cire shi gaba ɗaya ba ta rage komi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka idan akwai gaba tsakaninka da musulmi to addininka gaba ɗaya ya zube min sha'aniha an tuhlika wa tatta'asila ad-din eh, bi kullihi wato halin yana sa addinin gaba ɗaya a tumbuke shi a jefar da shi babu saura don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar mana da sakon Allah isarwa ta hanya mafi gamsarwa isarwa ta hanyar da babu wata hanyar da za ta yi bayani ga dan adam fiye da wannan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da yanda aska ke aske suma haka nan kiyayya da gaba suke aske addinin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da addinin nan kuma ya gaya mana haka kaga kenan duk mutumin da ke kiyayya wanda ke gaba da dan uwa musulmi ya san makomar ibadarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala littafin abnul ma'bud akwai maganar da aka kawo ta al-imam Muhammad bin Abdullah Tibi a mujalla na 13 shafin 178 yace ahwali bainakum yani ma bainakum min al-ahwali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shirya halaye da suke tsakaninku uh, ulfa sabo da yake tsakaninka da wani wa mahabba soyayya da take tsakaninka da wani ittifaqun daidaituwa na hali ya zamanto an san ku tare ya kasance ko rabu kuma rabuwar ta kiyayya domin akan rabu rabuwa mai mai kyau ba lalle bane ya zamanto kana tare da mutum ko da yaushe ana iya samun rabuwa amma dai ya zama rabuwa ku ta dabi'a ce ba dalilin wata kiyayya ba idan dalilin kiyayya ne to addinin ku ya zube Ya ce fil hadisi hafsun wa targhibun fi islahi zatil bayn wannan hadisi yana kwadaitar da mu ya zamanto mu rika kokarin shirye tsakanin mutane wajtinabun anil ifsad fiha mu kokarin nisantar abinda zai bata tsakanin mutane li'anna al-islaha sababun lil i'tisam bi hablillah Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani yace wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyan Allah gaba daya shirya tsakanin mutane kuwa kana ɗora mutane ne akan wannan tafarkin da Allah ya kira kana sa mutane wato su yi riko da igiyar Allah gaba daya amma idan ya zama akwai rabuwar kai to riko da igiyar Allah ba zai yi ba adamu tafarruki bainal muslimin in ka ce a shirya tsakani to kar a samu rabuwa kenan fasatu zatul bayn sulmatun fid don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewa idan aka samu lalacewar alaka tsakanin musulmi da musulmi saboda wata kiyayya to kamar huji ne ga addinin jama'a kamar an samu huji a jikin addininsu ba kuma su biyu din nan kadai ba yana iya shafan al'ummar gaba daya faman ta'afa islahaha wa rafa'a fasadaha kai da kake unguwa ɗaya da mutanen da baraka ta shiga tsakaninsu ko koko aka samu lalacewar fahimta kai kokarin ka shirya tsakaninsu kamar ka ɗauko wato matakin gyara ne wanda ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za ka toshe wata barna da za ta iya shafan hatta kai ɗin don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya maka alkawarin wata daraja fauka ma yanaluhu sa'imul qa'imul mustaqil bi huwaisati nafsihi Allah ya maka za zaka samu wata daraja a kiyama darajar da ta dara ta mutumin da ke azumi mutumin da ke kwana ibada mutumin da ke ƙoƙari, daga cewa ya tsare kansa daga shiga azabar Allah a kiyama wato a lahira ladanka tana da yawa fa'ala haza yan bagi an yi humala siyamu wa salatu wa siyam alal itlaq don haka shi al-imamu tibi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirya tsakanin musulmai darajarsa ya ɗara sallah ya ɗara azumi ya ɗara kowace sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai nafila ai manzon Allah ya san akwai farilla akwai nafila <clears throat> amma bai bambanta ba tunda bai bambanta ba duk wata sallah daraja ta bata kai na gyara tsakanin mutane ba shine abin da malamin ya faɗa kuma haka ne don zahirin hadisin kenan yuhmalu salatu wa siyamu ala al-itlaq ana daukan darajar mutumin da ya sulhunta tsakanin mutane ta dara darajar mutumin da ke kulawa da sallah da wanda ke azumi da wanda ke sadaka darajar da zai samu a ranar kiyama wannan ya nuna cewa lada ne mai yawan gaske amma ba duka malaman hadisi ne suke dauka shirya tsakanin mutane ladansa darajarsa martabarsa ta ƙara ta kowace sallah ba akwai masana hadisi kamar abu abul walid albaji al albaji ya rasu a hijira ta 474 shekara da hamsin da hudu rabuwansa da duniya a yau yana da sharhin muwatsa da ake kira almuntaka yana daga cikin sharhi na muwatsa mafi daraja almuntaka sharhul muwatsa mujallar da bakwai da goma sha uku al'imamul baji ya ce wallahu a'alam allah da shi ya fi sanin bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda kowa ya san darajar sallah kowa ya san darajar azumi kowa ya san darajar sadaka amma gashi manzon allah ya ce wanda ya shirya tsakanin mutane ladansa martabarsa ta ɗara martabar mai sallah da azumi da sadaka na haka babu wanda zai iya kau da wannan daga bayanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara annaha khairun min kaseerin min as-salati was sadaqa amma shi a fahimtar yana cewa tana yiwa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi sallar ta tanafila azumin na nafila sadakan na nafila banda zakka kenan banda sallar farilla banda azumin ramadan don duk waɗannan wajibai ne fayakunu ma'anahu annaha khairun min kasirin min jinsi salati tana yiwa abinda annabi yake nufi shine ladan shirya tsakanin mutane ya tsara ladan salloli masu yawa da sadaka da ake bayarwa amma madadun na nafila shi a fahimtarsa babban da sallar farilla sannan eh, akwai Aliyu ƙari shi ma yana cikin masu sharhin hadisi kamar yadda eh, littafin tuhfatul ahwazi mujallar na bakwai shafin 178 malamin ya ɗauko magana sai ce wallahu alam bil murad iz kad yutasawwar an ya kunar islahu fi fasadin tafarra'u alaihi safku dima idan aka ce mutane biyu sun samu saɓani. da akwai soyayya tsakaninsu daga baya wato mu'amala ta lalace idan aka ce tsakanin mutum da mutum an samu baraka komi na iya biyo baya ana iya kai ga zubar da jini ba ana iya kai ga ta'adin dukiya saboda gaba kuma muna gani hatta cikin jama'an jama'anmu zaka ga mutum yana gaba da wani yana kulla sharri da makirci gare shi ba irin muguntar da ba zai kulla masa ba wani ma yana iya hallaka shi saboda kawai kiyayyar da suke take tsakaninsu musamman idan babu addini wannan abu ya yawaita a zamanin da kafin mutane su fahimci addini amma yanzu yana sauki saboda jama'a sun mai da hankulansu ga addini amma da wallahi za ka samu mutumin da sun yi gadon kiyayya ba ma gabar tasu ba ce a'a ai kakanmu ma ya yi gaba da kakansu don haka mu mu da su ba shiri da akwai wannan gadon ma kiyayya suke ta amma yanzu abin ya yi sauƙi, Allah kawar mana da shi don haka yasa malamin yake cewa gaba in ka dube ta da kyau tana warware gaba ɗaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin manzon Allah ya taho ne ya haɗa kawunan mutane kuma Allah ya bashi nasara ya haɗa kawunan larabawa gaba ɗaya ya haɗa kawunan musulmai gaba ɗaya babu da zai warware natija sakamakon da da'awar da manzon Allah ya yi kamar a samu gaba tsakanin musulmai kuma yanzu haka kana gani abin da ke aukuwa tsakanin musulmi da musulmi a duniya na zubar da jini duk wani ta'adi da za a yi za a yi wannan bai yadda wancan musulmi ba ne wancan bai yadda wannan musulmi ba ne dalilai masu dama don haka yasa ya ce ana iya zubar da jinin mutum ana iya ta'adin dukiyarsa hatkul haram eh, hurumi afdalu min fara'id hadhihi al al wanda in ka dubi muhimmancin shirya tsakani kai ka sani ya fi sallar ya fi azumin ya fi sadakar da za ka bada domin sai da kwanciyar hankali za a yi su ma'a imkani ka ba'i ha ala fardi tarki ha ko da ka ba sallah za ka iya rama ta ga wata fahimta misali azumi zakka amma idan aka ce baraka ta shiga tsakanin mutum da mutum ta ta'adin da ke biyo baya ba a iya gyara shi sai dai ikon Allah فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد إذا أكتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شيري تكان متاني يا في صلى يا في أزمي يا صدقة sai ka dubi sallah azumi zakka hakoki ne na Allah wanda shi Allah subhanahu wataala yana iya gafarta maka su daga baya amma idan aka samu baraka tsakanin mutum da mutum ta'adin da ya biyo baya ba hakkin Allah bane hakki ne tsakanin mutum da mutum ba a yafe ma sai wannan mutumin ya yafe maka fa idza kana kadhalika fa yasihu an yuqala hadha al-jinsu min al-amali afdalu min hadha al-jinsi shi a fahimtar malamin idan aka yi la'akari da jinsin sulhun ta tsakanin mutane yanayin fa'idar da al'umma take samu idan jama'a kawunansu sun haɗu fa'idar ta fi yawa akan idan jama'a suna sallah suna azumi suna ba da zakka fa'idar ba ta kai na fa'idar wato zaman lafiya tsakanin mutum da mutum ba ya ce kamar ne a ce wani jinsin ɗan adam ya fi mala'ika kuma haka ne amma baka cewa eh, mutane gaba ɗaya sun fi mala'iku a'a sai a ce wani jinsi na ɗan adam kairun minan mala ya fi mala'ika kuma haka ne don annabawan Allah darajarsu ta ɗara ta mala'iku amma baka cewa mutane gaba ɗaya sun fi a fahimtarsa wato lallai la'akari da fa'idar da al'umma take samu ta sashin zaman lafiya ya fi fa'idar da ake samu ta wajen sallah da azumi da zakka ce wannan hadisin yana ɗauke da matsaloli guda uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali ta yadda gaba ke wato ta'adi ga addinin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali yanda gaba kiyayya tsakanin musulmi da musulmi ke ta'adi na addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da aska yanda take aske suma haka nan kiyayya wato yake aske addini matsala ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shirya tsakanin mutane darajarsa ta tsara darajar sallah da azumi da kuma sadaka dai akasarin malamai waɗanda suke sharhin waɗannan hadisai suna ɗaukan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kanta da azumi da kuma sadaka din sallah azumi sadaka na nafila ne akasari wanda haka ya zo malaman masu sharhin wannan hadisin haka nan yazo wato a littafai da dama misali al-imam al-munawi shi ma a littafin faidul qadir sharhin jami'u sagir mujallal na uku shafin 142 ya sharhi akan wata riwaya ta hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa su'azatil bayn ina muku gargadi ina muku gargadi game da lalata abin da ke tsakanin musulmi da musulmi kar ku yadda ku kyale a samu baraka tsakanin musulmi da musulmi kar kai sanadi fa inna hal halika annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kuwa wannan halin yana zubar da addinin mutum yana aske addininsa eh, wannan riwayar tana sunan tirmizi kuma ta inganta hadisin yana sahihul jami'u sagir hadisi na 2683 al-imam al-munawi yace at-tasabbub fil mukhasama wal mushajara bayna ithnayn karka yadda kai musulmi ka zama kai ne sanadi na gaba tsakanin mutum da mutum yanda ka san ka bi addinin ka gaba ɗaya ka zubar ai ƙabila ko ya zama ka yi dalilin baraka tsakanin ƙabilu ko tsakanin mutane ko tsakanin wata al'umma bi haifu ya sulu kuma uh, furkatun fasadun ta yadda za a samu baraka ta shiga tsakanin mutum da mutum a dalilinka karka yadda ka zama kai ne sababin lalacewar alaƙa tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna hal halika yani al fa'latu aw al khasla al madhkura tahliqu ad wannan halin yana aske addini ga mutum babu kyau musulmi ya aikata wani abu kowane iri in ma ta maganarsa ko ta aikinsa ya zama a dalilinsa an samu baraka tsakanin musulmi da musulmi wato lalacewar alaka inda sababin wato zai haifar da kiyayya to amma kamar yadda muka ce al'imamu imamu da wasu malaman hadisi suna ganin waɗannan hadisai suna kan zahirinsu kuma wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shine ya dace kowace sallah kowane azumi kowace sadaka darajanta bata kai darajan ka shirya tsakanin mutane ba akwai abin da ke karfafa wannan al-imam bukhari ya kawo wani hadisi wani labari da ya zo a kitabu sulhi babu qaulil imam li ashabihi idhhabu bina nuslih hadisin 2547 hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi Allah ya kara masa yarda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahla quba'in iqtatal mutanen quba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka kafin ya karasa madina ana kiransa quba labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun bata su ya so baraka ta shiga su hatta taramo bil hijara har sun kai ga jifan juna da duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina bayan kawunan musulmai sun hadu sai ga labari wani sashin mutanen da ke kuba sun samu baraka eh, ta shiga tsakanin da mutane wannan uba din wani sashi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam take ce ma sahabbai ifhabu bina nuslih bainakum ku zo mu je mu sulhunta tsakanin waɗannan mutane a wata riwaya ta sahal bin sa'adin ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin aufin ana kiran larabawan da suna banu amr bin aufin manzon Allah ya tafi gare su li yusliha bainakum saboda ya shirye tsakaninsu yana can yana ta kokarin ya za a yi a sulhun tasu ka san sulhu yana daukar lokaci kai kana ganin kamar za a yi a gama yanzu ina don dole ka saurari kowane kuma dole ka yi adalci idan wani ya yi magana ka ba shi dama ya ɗauki minti goma yana magana da wancan ya fara magana sai aka kiran sallah sai ce to ku tashi mu je mu yi sallah mu dawo sai ce okay to shi minti goma ya samu ni kuma da aka zo nawa aka ce a je a yi sallah to kaga daga nan kuma za a samu mushkila annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana ta kokarin sulhu fa hanati salatu sai lokacin sallah kuma tsakanin ku ba da madina akwai tazara tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin sallah yayi manzon Allah baya yana ba فجاء المؤذن الى ابي بكر بلال سيتهوك سيدنا ابو بكر فقال يجي سيدنا ابو بكر اتصلي للناس فأقيم كاية ذاك يوم متاني صلى كجا متاني في صلى كما انت هذا اقامه wannan fahimtar bilal ne bilal ne ya fahimtar bai dace a bari lokacin sallah ya wuce ba tunda lallai annabi sallallahu alaihi wasallam in dai yana nan ba da za a yi a kira sallah har akai irin wannan lokaci bai duba kowa ya riga ya san halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai na abubakar ya ce ya yarda kala na'am da sallah abubakar sai na abubakar ya wuce ya kama sallah can kuwa faja a rasulullah sai ga mazan Allah ya taho wannan su fi salati mutane kuma suna cikin sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso fatakhallasa hatta waqafa fi saffi saboda haka sai ya janye har sai da ya tsaya a sahu wato manzan Allah ya shiga ya shiga sahu din uh, lokacin da annabi ya shigo sahu mutane suka gane domin ba a san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ba sai da ya shiga sahu amma yana shigowa sahu an gane ba saffakan nasu mutane suna ta tafi ana ta tafi masallaci ya rude wa kana abubakarin la yaltafitu fi salati sahal bin fa'adin ce shi ko na abubakar in ya tsaya sallah bai wai gini kaga ya samu wata shaida ma aktaran nasu tasfiq amma mutane sun yawaita tafin iltafata sai ya waiga yana waigawa fara'a rasulallah sai ga manzon Allah fa ashara ilaihi rasulullah sai manzon Allah ya masa ishara an nim kuf makanaka manzon Allah ya masa ishara tsaya inda kake ci gaba da sallah farafa abubakarin radiyallahu an ya dai sai sai abubakar ya daga hannuwansa biyu sama fa hamidallah ya ma Allah godiya alama amarahu bihi rasulullah saboda umarnin da manzon Allah ya masa min zalika da ya sa sai abubakar ya daga hannuwansa a sallah ya ma Allah godiya domin ya shiga tsaka mai wuya me dalili aya ta farkon suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا قوة نسك إيماني كدك يدى كشاق بان الله دمان زنك توب سنة أبو بكر يا شاق بان زن الله ga annabi a bayansa shi ko yana gaba fa amma da manzon Allah yake ci gaba sai na baka yace alhamdulillah ban sha gaban manzon Allah ba wato sai yayi murna yayi godiya ga Allah baya cikin waɗanda suka wuce gaban manzon Allah to amma da mai wuri ya zo sai mai tabarma ya nade sahal bin sa'adin ce sun masta akara abubakar suna abubakar bayan ya daga hannuwa ya godiya ga Allah sai ya ja baya hatta stawa fi safi da baya da baya har sai da ya shiga sahu ya ya'ani kharaqa sufufa wata riwaya ya ta sahu atakama kama inda saffin muƙaddim ya dawo ga ainihin sahu na farko kamar yadda shi manzon Allah da ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya so masallaci ya kutsa sai da ya iso sahu na farko ya kutsa sai da ya iso sahu na farko ne dalili wanda kuma ya hana saboda shine jagora shi ke gyara ga mutane yanzu gashi an samu liman a zamaninsa sa ya kamata ya ga irin yanda yake sallah in ba dan haka ba da manzon Allah bai ratsa sahun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ratsa sahun nan da yayi shi yasa sahabbai duk suka gane ana ta tafi a wannan riwayar yace inna ababakarin raja alqahqara sai na abubakar sai dawo da baya da baya wa taqaddama rasulullah lokacin da manzon Allah ya sayyidina abubakar ya bar gaba sai shi kuma ya wuce ya karasa sallah falamman sarafa qala bayan ya gama sallar sai ce ya Abubakar? ma mana aka an tasbuta iz amartuka me ya hana ka ka tsaya din ka ci gaba da sallah tunda ni ne ma umarni faqala abubakar sai abubakar ya ce ma kana libni abi quhafa ta an yusalli bayna yaday rasulillah dan abu quhafa bai taba yiwa yayi sallah a gaban manzon Allah bai yiwa inji sai inji sai na abubakar bai siffanta kansa da as ba wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransa da wannan bai siffanta kansa wato da wannan lafazi da manzon Allah ke mar ba domin idan yayi haka shi a ganinsa sa bai yi tawali'u ga Allah ba duk da cewar siffa ce ta gaskiya don sayyidina Ali ya ce manzon Allah da kansa ya kira na Abubakar as-Siddiq ba wani ya bashi wannan lakabi ba to amma sai na abubakar lokacin da ya tashi ba annabi amsa bai ce Asidiku bai kamata ya yi sallah a gaban manzon Allah ba in ya faɗi haka yana nuna eto eh, shi ma babba ne amma akwai babba gabansa sai ya ce ɗan Abu ku hafa, tsohon nan kaga ba ba shi da wata kima ta addini bare a ce akwai alamar girman kai tare da sana Abubakar Allah ya ƙara masa yarda bai yiwuwa yi sallah a gaban manzon Allah shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba sai ya ce ku kuma fa mali arakum ne ya sa yasa ga kuna ta yin tafi kaga nan ma an samu gyaran man rabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda ya samu wata matsala a sallarsa ya kamata yayi tasbihi subhanallah ba yayi tafi ba fa innahu idza sabbaha iltufita ilayhi idan mutun yayi tasbihi za a waiga gare shi wa innama tasfiqu lin nisa'i tafi aina mata ne hadisin yana sahihul bukhari kitabu sulh babu ma ja'a fil Islahi bainan nas idza tafasadu al-imam al-bukhari ne ya kawo labarin sayyidina abubakar dinnan limancin da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan mutane biyu suka yi limanci ga manzon Allah sayyidina abubakar sai abdurrahman bin auf to lokacin da ke kawo hadisin sai ya ƙara da aya ta 114 ta suratul nisa'i la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigaa marbatillahi fa sawfa nu'tihi ajran azima ashe Allah ya tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa cewa sulhun ta tsakanin mutane darajarsa ta ɗara ta sallah da azumi da kuma da kuma zaka wanda shi ya zo da cikin ayar alkur'ani don shi ne lada mai girma wanda Allah maɗaukaki ya faɗa kuma ka lura da abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai manzon Allah kulawa da sallah amma akan sulhu aka samu jinkiri kaga sai ya dace da abin da shi manzon Allah ya faɗa masa habbai kuma hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babu taqdimil jama'a man yusalli bihim Ida ta al-imam wanda ya sa zamanin na Umar al bai al ya kawo littafinsa a as-sunan kubra yana kitabu sulhu sulhi akwai inda al bai al ya ware kitabu sulhi kamar da yawa malaman hadisi sun ware masulhu sun ware masulhu littafi guda a cikin littafin hadisansu babu ma ja'a fi tahallul wa ma yahtaju bihi man ajaza sulha alal al-inkari hakanan al ibn abi da kuma al-hafiz Waɗannan razzaq malaman hadisi sun kawo labarin sayyidina umar wanda muharib al muharib bin jisar wani tabi'i ya bayar yana cewa sayyidina umar a zamanin yana shugabanci kana umaru radiyallahu anhu yusi man yuwallihi idan sayyidina umar ya zaɓi shugaba ya zaɓi gwamna zai tura shi wani guri a zamanin wanda ke shugabanci shi ke alƙalanci na umar yana masa wasiya rubdul husuma idan hatta ya idan aka samu mutane sun zo da husuma gabanku to ku ba da damar su je su yi sulhu kar alƙali ya yi ƙoƙarin yanki shari'a ɗin idan rigima ce tsakanin mutum da mutum sai na umar yakan ce ku yi ƙoƙari ku ba su damar su yi sulhu kada alƙali ya yanke hukunci sai na umar yana faɗin haka mai yasa ya ce fa inna faslal qaba'i bai bainal qaumi qaba'in idan aka samu ƙara gaban alƙali wannan ya kai ƙaran wancan akan wata rigima idan alƙali ya yanke hukunci to wannan kiyayyar ta tabbata har abada ko da wannan mutumin ya mutu ‘ya'yansa za su ce a ne wanda dalilinsa alkali ya ɗaura babanmu shi ne kuke abota da ‘ya'yansa kaga yayya ta tabbata don haka sai na umar ya ce idan alkali yana shari'a sai aka samu husuma tsakanin mutum da mutum ko makwabta musamman makwabta akan iyaka ko akan wani abu sai na umar ya kance ku ba su damar su yi sulhu wato damar sulhu ita ce ba wai a yanke hukuncin a matsayin ƙara ba shi alkali ya kira su a matsayin zai sulhunta su ba matsayin zai yanke hukunci ga mai laifi da sauransu ba domin idan ya kai ga yanke hukunci da yana haifar da kiyayya ku duba zurfin ilimi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai mas'ala ta ƙarshe game da wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salahu zatul baidi shirya tsakani tunda an ce shirya tsakani shin ya tsaya ga mutane ne ko kuwa eh, musulmai ne ko kuwa hadda kafirai salahu zatil bai shirya abin da ke tsakani shin ya hada da kafirai su ma da damar kai sulhu tsakaninsu ko kuwa a'a babu shakka hatta kafirai idan baraka ta shiga tsakaninsu in kayi za ka samu lada babu shakka don eh, akwai kamar yadda ibn al-usaimi ne fada yana tafsirin suratul bakara yace wa amal kafir fala ba'sa min birrihi idan ka shirye tsakanin kafiri da kafiri da suke wata husuma wannan sulhun da kai tsakanin su ai yana cikin a'malul birri to idan kuwa yana cikin al'amalul birri ayyuka na kirki wanda Allah subhanahu wata'ala yana so a yi bi sharti an yakuna min an yakuna mimman la yuqatiluna da fi dinina kasancewar kafirai din ba waɗanda suke yakan musulmai bane ana zama da kafirai wani abu ya auku tsakanin su ya su kuma bai shafi sabon Allah ba to yana da kyau ka sulhunta tsakanin su domin aya ta takwas da ta tara ta suratul mumtahina wannan ayar ita ce ta dunkula bayani game da mu'amala tsakanin musulmi da kafiri Allah subhanahu wata'ala ya ce la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum an tabarruhum wa tuksitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin wannan aya ta nuna cewar duk wani aikin kirki duk wani halin kwarai halal ne kayi makafi idan shari'a bata hana kai tsaye ba kai malamai na cewa hatta dabba idan dabba tana fada don ka raba tsakaninsu kana samun lada saboda nan ma sulhun ta tsakani ne yana karkashin babi na tausayi wanda mun karanta akwai hadisin da ya wuce a littafin nan hadisin 381 hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man rahima walau zabiha wanda ya tausaya ma dabba ko da yanka ta zai rahimahullahu yawmal qiyamah Allah zai tausaya masa a ranar kiyama kaga karkashin tausayi dabbobi na fada karaba saboda tausayi kana da lada akai ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisin ya inganta sai mu karanta hadisi na karshe حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عباد بن الأوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم بن أتيبة الكندي عن مجاهد بن جبر المكي الإمام مجاهد يبعد الأباري عن ابن عباس جمال عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ya karanta aya ta farko ta suratul anfal fattakullaha wa aslihu zata bainakum kaga ya dace da babin da muke karantawa fattakullaha Allah madaukake yace ku kiyaye Allah ya ku musulmai wa aslihu zata bainakum kuma ku shirya abinda ke tsakaninku wa atiiullaha ku bi Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku bi Allah da manzonsa in kun kasance masu imani abdullahi bin abbas yana fassara wannan aya ya ce haza taharijun wannan wata takurawa ce wato allah ya takura ga masu imani game da matsala ta kyautata zama tsakanin musulmi da musulmi a taharij da larabci shine a tabuyegu allah bai sake bai kyale musulmi ya yi gaba da wani ba allah ya takura game da al'amari na kiyayya Allah ya matse shi shine tahrijo inda ake cewa la haraja babu kunci wato Allah ya kuntata al'amari na kiyayya tsakanin musulmi da musulmi hadha tahrijun min Allah 'ala muminin wato wannan takurawa ce da Allah madaukaki yayi ga masu imani an yattaqullaha su kiyaye Allah wa an yuslihu zata bainihim kuma su shirya abinda ke tsakaninsu wannan hadisin uh, na mujahid inda ya kawo fassarar abdullahi bin abbas kaga ba wai ya ce fassarar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ya takaita ga shi abdullahi bin abbas ne fassaran yana al-musannaf da ibn abi shayba kitabu zuhudi akwai a cikin al-musannaf akwai babin da ibn abi shayba ya ware na maganganun abdullahi bin abbas saboda fassara da yayi ma'ayoyin qurani da yawa kuma isnadin hadisin ya inganta yana littafin al-imam al-hakim al-mustadrak illa dai akwai hadisin da ya inganta daga eh, hadisin da ya tabbata daga Anas hadisin da aka ruwaito daga Anas wanda ya jinjina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin an ruwaito shi daga Anas bin Malik amma al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Anas ba hadisin Anas ya tabbatar wannan fassaran Annabi ne amma hadisin abdullahi bin abbas ya tabbatar fassaran abdullahi bin abbas ne al bukhari bai kawo hadisin anas ba me yasa wato hadisin anas bin malik yana da ya tsawo bai baina rasulullahi jalisun akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ra'ainahu ainahu bahika sai kawai muka ga ya fashe da dariya musa habai hatta badat sanayahu hadde wato ainihin hakoransa suka bayyana ka san idan ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam ba hira ake ba shiru ake sai idan akwai sako daga Allah a fada in babu kowa ya shiru ba wai tatsuniya ake zama ana hira kai ya labarin gida a babu to ana zaune an yi shiru sai aka ga manzon Allah ya fashe da dariya sai na Umar ya ce ma abu haka ka ya rasulullah ko me yasa ka dariya sai manzon Allah ya ce rajulani ga wasu mutane biyu ne jasa ya min ummati waɗannan mutane biyun suna cikin al'ummata sun durkusa baina yadai rabbil izza a gaban Allah sun durkusa a gaban Allah don wanda ita ce siffa da za a yi tsayuwar hisabi kuma yadda Allah ya faɗa cikin sura mai zaman kanta suratul jatiya faƙala ahaduhuma ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyun ya ce ya rabbi khuzli mazlamati min akhi ka amsa min zalimcin da wannan dan uwan nawa ne wato wannan musulmi ne dan uwana ne ya zalunce ni ka karba min haƙƙina qala Allah sai Allah madaukake ya ce masa a'ti akhaka mazlimatahu ka bawa dan uwanka cutar da kai ma ka mai da mar sa qala sai ce ya rabbi lam yabqa min hasanati shay'un babu abin da ya rage game da ladana duk sun kare kaga ya gwada cewar yi zaluncin da yawa don haka an yi tarabar wa mutane ladansa har sun kare kala sai ce ya rabbi ya hamil anni min auzari Allah ya ce ma wancan to kaji ya ce ladan nasa sun kare bare a ɗebo a baka me kake so sai wanda ya ce ah ni dai sai an karba min hakki na a ɗebi zunubi na a jibga mara wa fadat aina rasulullah ana sai ce sai idanun manzon Allah suka zube da hawaye bilbuka suka yi kwalla saboda tausayi domin mutum zai biya hakkokin jama'a da ya ci da ladansa in sun kare sannan ya biya da zunubi za a yi ta ɗebo zunuban waɗanda ya zalunta ana jin gamar Allah ka tsare mu sun makala ya ce inna zalika la azim sai mazu Allah ya ce lalle wannan rana rana ce mai girma yau mai yahtaju nasu ila an yi ta yutahammala anhum min awzarihim rana ce da mutane ke buƙatar a rage musu yawan nauyi da ke kansu na zunubi faƙalar Allah littalibi sai shi Allah ya ce ma wancan mai bin haƙƙinsa Allah ya ce ma wancan da ke cewa a karɓa masa haƙƙi ya ce irfa bafaraka daga idanunka fanzur fil jinani duba wato gidajen aljanna ga su can farafa ra'asahu mutumin ya daga kansa faƙalar sai ce ya rabbi ara mada'ina na ga manyan birane min fibba wa kusuran min zahabin naga manyan birane da aka gina da azurfa ga benaye da aka gina da zinare mukallala bil lu'lu'i an bi saman su an yi ado da lu'lu'u sai ya li ayyi nabiyin haza wani annabi ne za a bashi irin waɗannan manyan aljanna li ayyi siddiqin wani siddiq za a bama li ayyi shahidin ko ko wani wanda ya mutu shahada zai samu wannan sa kada sai Allah ya ce ha zaliman a atsa mana wannan na wanda ya biya kudin ne wanda duk ya biya kudi zai samu waɗannan aljanna kada sai ya ce ya rabbi wa man yamliku samana huwa ya mallaki irin kudin sa kuwa na wannan aljanna za ta yi tsada in ji mutumin kada sai Allah madaukake ya ce an ta kai ka mallaki kudin maza da me zan biya kala sai ce bi afwika an akhika in ka yafe ma dan uwanka dinnan kala sai ce ya rabbi kad afautu anhu na yafe masa kala sai ce khuz bi yadi kafa a adkhilhu aljanna to ka kama hannunsa duk ku je ku shiga aljanna sun makala rasulullah sannan sai manzon Allah ya ce ittaqullaha wa aslihu zata bainakum fa inna allaha yuslihu mumini mu'minina yawmal qiyamah ku kiyaye Allah ku shirya abin da ke tsakaninku don ku Allah zai shirya tsakanin masu imani a ranar kiyama wannan hadisin bai inganta ba bari man sake faɗa bai inganta ba dalili saboda ba a yafewa a lahira a nan ake yafewa abinda za ka nema abinda manzon Allah ya faɗa shine duk wanda hakkin wani ke kansa ya biya shi ko ya nemi yafewarsa kafin ranar da za ta zo wanda dan adam ba shi da abin da zai biya illa lada ko tarin zunubi da za a jibga masa wanda shi ne hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wannan hadisin da muka karanta yana ba'ifu targhib hadisi na 1469 bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ibn al-qayyim al-jawziya ya yi magana cikin ilamun mawaƙi'in a mujallar na farko shafiyan 84 magana waɗannan hadisai sun yi magana ne akan sulhu a dunkule amma ita sulhu shi sulhu yana da sharuɗa yana da sharuɗa wanda dole ne sai an kiyaye su ba mamaki a cikin littafin za mu kawo bayani kuma inda za a zo da bayani akan eh, inda za mu zo ga bukatar mai bayani game da sharuɗa na sulhu amma dai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa almuslimuna ala shurutihim musulmai suna tabbata akan sharuɗan su illa shartan harrama halalan aw ahalla harama sai da sharadin da ya kai ga halatta haram ko ya haramta halal hadisin al-Imam Tirmidhi sannan dole a samu adalci wajen sulhu wato idan za a yi sulhu bai yiwuwa a halatta haram bai yiwuwa a haramta halal saboda a yi sulhu tsakanin mutane wannan haramun ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yiwuwa wannan saboda ya saba ma ka'ida na biyu dole a samu adalci kamar yadda muka ba da misali idan da za ka ba mutum guda minti biyar ya yi magana to minti biyar din sai ka ba ma ɗaya. kar ka nuna wata alamar ka karkata masashi guda sulhun nan ya shiga abubuwa da yawa ya shiga hatta ta aure ya shiga mu'amalar mu don haka magana sulhu magana ce mai tsawon gaske akwai malaman da sun rubuta littafai akai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina istakaru fa aslihu bainahuma wannan ayar idan aka samu wasu jama'a daga cikin mu'minai sun yi sabani har sun kai ga yaki fa aslihu bainahuma ku sulhu tsakanin su wanda ibn al-qayyim jawziya yake kafa hujja da cewar dole a samu adalci kuma koda sulhun nan tsakanin miji da mata ne wanda shi ma ya yayi magana akai idan mace ta fahimci cewa mijinta a yanzu bai son ta wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi dan an samu sulhu tsakanin mata da miji ya zama kai yanzu baka kaunar matan baka sha'awar ta sam saboda haka kana son ka rabu da ita dan kana tsoron karka zalunce ta sai Allah ya ce to ai zaman aure ba tarawa bane kawai akwai fa'idoji da yawa tana yiwa za ta iya hakurin zama da kai sai ka kira ta wance yanzu fa ni ba ni kaunarki ba zan iya biya miki bukatu ba ko ko gaskiya ba zan iya daidaita tsakaninki da wance ba ka faɗa mata gaskiya in kin yadda zaki zauna babu tarayya babu jima'i tsakanina da ke taufi kenan sai mu zama haka ko kuma in kin yadda zaki zauna cefananki dubu ɗaya ne amma ita wancan dubu biyu eh to na yadda Allah ya ce an gaba yasa Allah subhanahu wataala ya ce wasulhu khairun ai sulhun alheri ne ya fi dai a ce an rabu kuma ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu tsakanin mutane da dama ibn al-qayyim jawziya cikin ilamul muwaqqi'in yayi magana game da sharuɗa na sulhu sai ya ce al-huququ darban hakkoki iri biyu ne akwai hakki na Allah ta'ala haqqullahi ta'ala wa haqqu ibadi hakki iri biyu ne akwai hakkin Allah akwai hakkin bayi wajibi ne in zaka yi sulhu ka sani ba ka da ikon taba hakkin Allah sai dai ka taba hakkin dan adam ba ka da ikon taba hakkin Allah wannan shine kuskuren da jama'a suke a ce ai ya kamata a yi sulhu tsakanin mutane la ba ka yin sulhu ka ce a daina riko da wata sunnar manzon Allah saboda a zauna lafiya manzon Allah ya ce ba a yin sharaɗi wanda zai kai ga halatta haram ko haramta halal misali saboda ana so a zauna lafiya don haka kai yanzu ka daina aiki da wannan sunna ko wancan ko kuma ya dawo kan bidiya saboda a zauna tsallada babu hakkin Allah babu mai taba shi saboda haka yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi sata za a yanke hannunta aka hada kai da Usama bin Zaid ya zo ya nemi alfarmar Annabi aka nemi alfarmar sa saboda darajar da yake da ita wajen manzon Allah ya zo ya sa baki ko Annabi ya kyale manzon Allah yake ce masa ya Usama atashfa fi haddin min hududillah yanzu kai usama har za ka zo ka sa baki kada a yi tsaye da hakkin Allah ai ba zai yiwu ba don haka yasa manzon Allah yake cewa idan rigima ta kaure tsakaninku ku yi ƙoƙari ku yafe ma juna kafin ya zo gabana idan magana ta zo akan a tsaye da hukuncin Allah to babu rangwami saboda alƙali bai isa ya kauda wata dokar Allah don ya sulhunta wasu ba don haka ba a kawar da wata sunna ko wani wajibi don a sulhunta tsakanin tsakanin bai baiwa sai dai mara gaskiya ya dawo kan gaskiya wanda shine adalci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تقوين به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك